assalamu alaikum masu kallon wa daidai wannan lokaci ni ne mai suna steve j wanda ya gabatar muku da wannan shiri namu a cikin russia 2018 wanda muradi tv ta ɗauke nauyin kawo muku daga farko har zuwa karshe a daidai wannan lokaci muna wasan senegal kenan da poland don dai yanzu aka fara wasan wasan ba daidai aka fara shi ba amma senegal sun yi iyakacin kokari sun ci wasan su 1-0 amma ba tashi ko ba an kai kasance tare da muradi tv insha Allah kamin a tashi wasan nan dole zan faɗa muku ko me ya kasance a wannan wasa ni ne naku mai suna steve j ku kasance tare da mu suna na sani labaran daurawa a wannan wasa da ake bugawa yau tsakanin senegal da kasar poland wannan wasa ne wanda ana buga shi kuma wasa yana kyau yana burge 'yan kallo amma mu a ra'ayinmu wasa ne wanda muke so mu ga cewa wannan ƙasa ta senegal ta yi winin ɗin wannan wasa domin ƙasa ce wacce ta fito daga ɓangaren mu wato afirka an yi wasanni a baya duk ƙasashen da suka zo daga afirka allah ya ba su nasara ba wanda muna sa a wasannin da suka rage duk za su cinye wannan wasannin amma senegal sun fitar da mu kunya yau egypt muna sa su fitar da mu kunya yau da daddare allah ubangiji ya ba mu nasara kuma za a dawo hutun sakan haf hutun sakan haf muna sa rai za su kara kwallo uku za a tashi wasa hudu babu ko daya wannan shine abin da muke tunanin wasa zai kasance game da wannan bal da ake yi da Senegal da Poland muna jin daɗin wannan bal don gaskiya kamar in dai aka ci gaba da haka kot din yawa yan wasa magana suka ci gaba da haka to muna sa ran insha Allah in aka dawo za mu ƙara bal guda ɗaya haka in ba sun kara mana to kuma za mu iya kara musu a yi winin din wannan bal din haka dan aka winin din ta gaskiya kamar kasashen afirka ne gaba daya suka winin don saboda kaga bal hudu kenan aka da yan afirka wannan ce ta biyar gaba daya ba wanda ya winin din wasa amma in Allah da muna sa ran cewa Senegal insha Allah za su winin din wannan wasa kamar ka kamar wannan kamar yadda aka fito da su sajiyo ma din nan su niyan din nan insha Allah za su winin din wannan wasa Allah ya ba mu sa'a bisa dukkan alamu wannan wasa da muke gani yau na senegal a muna ganin cewa in allah yadda ita senegal za ta fitar da afirka kunya yau ko ba komai yanayin yadda suke buga salon wasansu to wannan ya nuna alamun cewa saboda duk abin da za ka indin sha'anin wasa ne ka kwantar da hankalinka to kuma a wannan abu gaskiya senegal suna yi to a banda wannan akwai abu guda ɗaya da nake son hasashen wasan najeriya da za su yi nan gaba hasashen wasan najeriya akwai alamun nasara amma ina ganin akwai canji wanda za a yi ko guda ɗaya ko guda biyu idan ni ne idan kuma za a ɗauki shawara ta wasan da za mu yi da iceland a takaice a ce mikel obi zan ajiye shi zan yi double striking ma'ana zan ɗauko 'yan wasan gaba guda biyu wanda zan hada da musa shi wannan yaron a iwobi zan mai da shi nan ba goma to idan muka yi wannan abin babu shakka in allah ya su da najeriya ya ce wani abu aka yi mu a matsayin mu na 'yan afirka muna so muna bukata ya kamata ce 'yan afirka su nuna mahimmancinsu tunda an yi wasa guda hudu duka mun yi losing to bai kamata a ce wannan shine losing namu na farko bai kamata a ce wasanni masu zuwa a ce 'yan afirka sun ba mu kunya ya kamata ce a kowa ya san players da ainihin kwace-kwace da supporters a san me ya kamata saboda mu abun da muke bukata muna so world cup ne ya zo mana ma afirka haza wassalam a kun dai na mutane kenan yanzu haka da game da wannan wasa na poland da senegal bari dai an dawo daga half time duk abin da ya kasance za mu yi kokari mu samo views na mutane mu ka muku su in kun kasance tare da Muradi TV. A yanzu dai an dawo daga time kenan na wasan Senegal da Poland. Dai wasa yana 1-0 yadda na faɗa muku Senegal suna cin Poland 1-0. bari dai mu ga ko akwai abin da Poland za su iya yi ko Senegal za su maintaining ko su kara duk dai in ya faru ni zan kawo muku shi in kun kasance tare da Muradi TV. Kamar yadda ne bayani farkon ko kuma lokacin da aka tafi half time na ce idan dai wannan yara za su tsaya su yi wasa a yadda suke yi to in allah ya da za mu yi nasara a kai kuma alhamdulillahi duk da cewa coach ɗinsu ya yi wani ɗan canji wanda bai daɗa mana ba ya yi wani canji wanda ya zama to ya dan taɓa baya bayan nan kuma ta an taruna alama haka to idan za a tafi irin wannan ba za mu ji daɗi ba a gaskiya amma idan za a yi canji a tsaya a yi canji na tunani ko babu komai wannan dan canjin da aka yi na baya an ya taba wasan yan senegal kadan to amma dai kamar yadda ne faɗa a baya wasan najeriya muna fatan mi nasara amma lalle ilalla idan ba kamar misali mu zo mu buga 253 haka to wannan a double striking kamar na da farko a ajiye mikel wannan yaron idawo tsakiyar goma din yobi yi mana wannan wasan idan muka yi wannan in allah da akwai nasara duk da cewa su sabiya da poland duk turawa ne eh, amma idan muka tsaya muka fuskanci wasan sabiya mai zafi ne to su ma iceland din nasu akwai irin yadda suke wasan su bai zafi na eh, abin nan ba na su wanda muka wasa da su to amma idan muka tsaya muka rike bol din ma tsakiya kamar yadda iob ke yin wasa in allah ya zami nasara a kansu Allah ya ba mu sa'a na Haruna Sani mai hula game da wannan bal din dama za a first half an tambaye ni yanayin yadda bal din take Senegal a sannan sun ci kwallo guda ɗaya nake cewa za in dai muka tafi da bal din a haka za mu iya ƙara guda ɗaya ko ma sun farke bal din za mu iya ƙara guda ɗaya to alhamdulillah ka ga da yadda ne na faɗi bal din haka aka tashi 2-1 muna sa ran afirka gaskiya mun dai ji daɗi a wannan ƙasa ɗaya ce senegal ta ci mana kwallo muna sa ran najeriya wasanta na gaba insha allah ita ma mu ci iceland kuma mu zo mu ci argentina mu yi qualifying allah ya taimaka mana muhammad nasiru bigas ah, daga nan viewing center na maiduguri road ah, muna murna yau a wannan yammaci a ƙasa ta afirka senegal wannan first winning da muka yi ya zama mana abun alfahari muna fata muna murna muna kuma musu ah, fatan alkai cewa next matches din ko na Najeriya da sauran African countries Allah ya samu samu mu yi winning a matches din so mun ji daɗi da wannan first match da muka yi winning na na Africa daga Senegal kamar yadda ya gabata mun yi bayani kan cewa kasashen afirka muna da kokari muna da so mu ga cewa sun fara kokari a cikin wannan world cup din kuma alhamdulillah dama senegal na faɗa wasan da za a buga an allah da su winin egypt ma za su winin to sun nuna mana cewa su wakilai ne daga afirka kuma afirka ana kwallo mun iya kwallo ga wasanan ya tashi 2-1 kuma wasan dare ma wanda egypt za su buga muna tunanin allah da wannan wasan shi ma za su yi mana winin sa'in nan najeriya ma za su yi win din wasan su da morocco da tunisia gabaki daya wannan kwallo ta yi kyau kuma ni walla kyau ina ma ina jin a jikina in Allah da Afirka zai zo kuma Najeriya za mu kawo shi a nan Abuja mu daga yi mi celebrate nan wannan kwallon a yanzu an kai ga karshen wasan Senegal kenan da Poland Senegal sun yi kokari sun tashi 2-1 Senegal sun iya winning wannan wasan which ya zama first African country kenan da suka winning wasan World Cup so muna godiya ma senegal muna musu matukar godiya ga wannan wasan da sun yi kokari sun win sun making africans proud mun tabbata da cewa africans za su iya yin wani abu a wannan world cup din so ku kasance tare da muradi tv an jima za mu kawo muku wasan egypt da russia sai mun haɗu da ku an jima ni ne naku mai suna steve j sai mun haɗu da ku